من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا لنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاب كوي ga watan tara watan Ramadan. Hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin tafsirin surati yasi ayata sha takwas amma a sharhi kwada rayuwar an karanta jiya faƙala ashabul ƙaryati da rusulihi dagar da ake ja a ran gaban da ake yi mutanen gari da subhanallahi masu wazi to Allah ke yi mutanen gari nan ba yan gwamnati ba ne ba sai yanzu abin da ake samu a cikin gari nan za a yi masallaci gwamnati ta ce ba gwamnati ba za a yi ba gwamnati ta ce to ita ba sarakuna take bukata ba gwamnati kuna so an kuka ce ba kwazo ce shi nan ba za yi an karbe masallaci daga hannun manyan sarakuna ila wani formality ne kawai ku cika kaza ku cika kaza ku cika kaza an kun cika kun gama to shi kana bullo kaza da ma ka zauna ka bullo wannan ka sai dai ka tambaɗo kawai ka danno ta hanyar lauyoyi to shi nan zai ka mu ka bullo sharuɗa ka cika ne ka cika bai ya ce ba wani abu kawai yanzu ci gaba da aikin ka so daga wazi a zaya na su anguwa yan anguwa ba sa so shi ikon Allah to dai wannan dagar da ake ce faƙala ashabul qaryati da rusuli inna tatayyarna bikum ai mu fa mun tambaye ku ma'ana duk abin da ke faruwa a cikin garin nan yau ku ne sababi baka cewa kamar yayin rashin tarbiyyar yara da aka samu ko kuke karantar da su rashin tarbiyyar sace-sace da ake samu ko ne za ka iya kawo kafa da aka ce eh, yara ku yi sata nan fara to shi wancan rashin tarbiyya mun haka da wani hakimi yace na ce masa to ji zan kwace malamai nan daga garin ka amma yana saka kamar mutum ɗaya a cikin malaman da ce wa wani ɗa kakkai wa uban ka da ta kamu ɗaya tsak a cikin malaman a yau ba zai kwana muku a gari ba zai tafi gida inda ɗa yace kada malami yace kada ɗa ya yi wa babansa ya kamun ɗaya to ba lafa buhita daga baya kama to ai ne to ai ya za ya ka to jawo ko ne mai sauki inda ma Allah ya rufa man asiri bai san yadda ka bude makarantar ba Azai na nace to ga sakataran kana zuwan ku na wuri na kan in ba da wannan malami ceto to manzo ya fi goma ceto kaji ni ai mai sauki ne wani abu ya kai ne ashe wai an shirya min wani abu shike nan aka ta to ya hakuri to menene menene to wane ne shi wallahi ba san ka kai ba ki to ya zuka ne ta kayyar na biko makarantun islamiyyan nan su ne suka haifar da abin da suka haifar haka ke sauka ai lan ala qulubikum alaina wattisalikum bina illa sharra hmm? hmm? jangan hmm? to ni mene ce hmm? ƙudubi ya ce gane kunnan gane ba ji rufe da Allah da iya ko ba kai sahur da ba ko kuma ka yi sahur da yawa ka dinga bacci har kwakwalwa ta sani yin sahur da yawa shi ka sa kwakwalwa ta sani in ka yi sahur da yawa za ka yi bacci da yawa in ka yi bacci da yawa za ka manta da yawa saboda kana mu ba mu ga a aini babu wani abun da muka gani na alheri ala kuma alayna wata salikun bina illa sharra kana tadadiri وهذا من عجب العجائب wannan na daga cikin mafi ban haushi a ban haushi masu kira abi Allah masu kira abi manzannin Allah masu kira abi dokokin Allah an yi ju'ala a nan min kaman kadima alaihim bi ajalli ni'mati yun'imu Allah biha ala ayalil ibadi wa ajallu karamatin yukrimuha muhabiya ba a taɓa ne a kuma an yi jira ala a sanya man kadima bi ajalli ni'matin alayhi wanda ya zo musu da mafi girman ni'ima musulunci yun'imu Allah da Allah ya ni'ima a gare su ai biha yun'imu Allah biha ala al-ibadi wa ajallu mafi girman karama yukrimuhum biha a ce bai zo da alayyari ba wa daruratuhum ilaiha da kuma su ina tsananin bukatuwansu zuwa gare ta fauka kulli zarura kada kadima bi halati sharri sai a ce wai ai shi ya zo da hali na sharri zadat ala sharri hatta wuce sharri alladhi hum alayhi wastashamu biha suka ci onci suka ce abun da ke faruwa gashi nan shi ne walakin nan khizlana kai dai taɓewa wa adama taufi da rashin dacewa ba abun da ba zai haifarwa yasna'u bi sahibihi a'azama mimma yasda'u bi aduwihi tabewa sai tabewa ba abin da rashin rabo rashin rabo da rashin dacewa yasna'u yana aikata a'azama mimma yasna'u ainihin bihi aduwa yana aikata masa mafi girman abin da makiyansa ke aikata masa thumma tawa'aduhum sannan ba su tsaya akan ga abin da karantarwa roko ke haifarwa ba a sai suka sake yi musu gargadi ma fa qalu la illam tantahu narjumannakum idan fa ba za ku bari ba mu ba za mu jale wannan harkan ba za mu jefe ku jifa jifa kuma ba da wasa ne ba har nan sun hassala akan gumakansu sun fusata akan iyayen gidansu an taba musu iyayen gida addinin musulunci ya taba musu iyayen gida don haka har in ba za a bari ba to lalle za su bi masu wa'adin na su jejjebe su da duwatsu har lahira kallo ya koma sabo kana ga wayannan manzannin Allah ya turo su za su fasa za su fasa to so ma kana ga arnan za su janye kai ka san Allah ya ne al'amarin sa in Allah ya ce maka zai maka zai maka ta ba za a fasa ba ba za a fasa ba to kenan ko za a yi a ranar ai lanaqatulannakum رجبا بالحجارة ذا مككش يكون جيفا دتوار أشدع القتلات ولا يمسنكم منا عذاب أليم أنا لا يمسنكم عذاب أليم عذاب أمير الأدي ذات شعبك ودقولم شكنا وانا كم فديا وانا هو كفدي سيكو جلاء وانا ألا ليه وانا faƙarar lahu rusuluhu manzanninsu sai suke ce musu ta'irkun maku fitinan kuna cikinku rashin tarbiyya da aka samu daga gare ku rashin tarbiyyan yayanku rashin tarbiyyan samarinku rashin tarbiyyan matanku rashin tarbiyyar talakawanku duk daga wurinku ne ku kuka koya masa rashin tarbiyya yanzu ake shirin za a kawar da ita kuka ɗauka kuka liga mana a ko na ku rashin tarbiyyar ku na tare da ku ku da marasa tarbiyyar da ya ka sabar da ya'ya marasa tarbiyyar wa huwa ma ma'ahu na shirki su ne abubuwan da ke tare da suna shirka wa sharri al-muqtadi li wuqu'il makruh wanda ke tabbatar da samuwan abun da ake kyama wannan shirka shine ya haifar da aukuwar wannan abun da ake ki tunda idan aka bar Allah shi kenan wanne kimati wartifa'il mahbubi da daukewan abun da ake so tarbiyya wannan mati a in zukirtum saboda an muku faɗa ai bi sababi anna zakkarnakum mun tunatar da ku aikata muyagun ayyukanku ma fihi salahukum abinda zai gyara ku wa haddukum abinda zai ba ku rabu qultum lana kuke ce mana ma qultum bal antum qaumun musrifun kukan mutane ne mabarnata masu tari mutajarizuna lil haddi masu tsallake iyaka al mutajarhimuna fi qaulikum masu rufe ido a maganganunku da akwai nau'in rufe ido rashin mutunci rufe ido Eh, me yake nuta jarhimuna eh, fi qaulikum falam yasithum Kiran kiransu bai dada masu ainihin eh, komai ba illa nufura face gudu ana wastakbaran da girman kai aya ta 20 daidai waja amin a ƙasar madinati rajulun yas'a sai ga wani mutum can daga mafi nisan gari ya zo da sauri wato yana takawa sosai da saurasa hirsan ala nafsi kaumihi domin yana kwaɗayin tunatar da mutanensa ya gaya musu bar wannan alheri ya wuce ku hina sami'a ma da'at ilaihi rusulu lokacin da yake jin manzannin nan na kira zuwa gare shi wa amala bihi wa alima ma radda bihi qaumuhu anan ya san abunda sa suke raddi da shi alaihi fa qala lahu ya qaumi tabi'ul mursali jama'a ku bi manzannin nan wayannan manzanni ku bi su abun da suke kiran ku zuwa gare shi fa'amarahum bittiba'ihim wa nasahahum mutumin ya yayi musu nasiha ala dalika wa shahida lahum bir risala ya tabbatar musu manzanni ne wa inna bayin Allah aya 31 summa zakara ta'idan sannan yi ba da gudunmawa nasa ainihin lima shahida bihi wada a ilai abun da ya shaidan nan haka yake da abun ya kira zuwa gare shi faƙala ittabi'u man la yas'alukum wata ku tambayi wanda ba sa ainihin tambayan kuɗin kudin ba sa da ba tambaya burin zai na tambayar lada babu magana karatun da ake kyauta ne sharaɗin karatun addini mai karɓuwa wanda ana neman yadda Allah ne da shi karatun da zai ba da tarbiyya shi ne karatun da ba biyan don da wa'annan su malamai da wayanna annaba Allah ya ɗauko su ya musu alƙawali kuma sau suka ji daɗi da alkawalin suka ɗauki alkawalin za su yi aiki za su yi aiki a yi ƙoƙari wayan nan suna gobe lesin nan su kyauta ne kuma ikon Allah ko yanzu ka bude makata inda ka ce kyauta ne to mala za ka yin Allah kuma za ka ga magana kana ta tasiri abin da ka faɗi za ka ana aiki da shi aikace ittabi'u man nasakum nushan ya'udu ilaykum bil khair ku biyo wanda yake gaya muku gaskiya gaskiyar da ya'udu bil khairi ilaykum yana janyo yajlibul khair ilaykum walaysa yuridu minkum amwalakum wala ajran ala nafsihi lakum wa irshadihi laysa yuridu ainihin amwalakum ba neman dukiyar ku daga gare ku ku je ku yi aikin ku ku sa kuɗin ku aljihun ku ku je ku yi kasuwancin ku ku zuba kuɗin ku aljihun ku amma ga yadda Allah ya tsara ga yadda za ga yadda za ga abin da yake so ga abin da zai kai ku aljanna ƙari kyauta amwalakum amma fa ba za a sa mana masa sharadi ba sai da yamma da yamma ca wanda zai bi Allah ya zo ya bi shi kullum kullum ba wai karatun sati sati ne ba a'a gaba ɗaya ne al-islamu kullu la tajassu wala wala ajran ala nuskihi babu lada ainin a sihasa lakum wa irshadihi bai sai ku bashi shi wurin kwana ba sai ku bashi shi abinci ba sai ku biya masa masu gadi ba haza mujibun littiba imana man haza wasu wannan na wajabtar da bin wanda duk wannan da fasa ina da ya ji ba ya ji karatun abubuwa ah, ina ina da nan ne kan ayin je kai magana da ce in in in to da sauran aiki wallahi mallaka da sauran aiki tun da in dai ba a bi ta inda ake yi mallan ba za a ce sauran ba abin da ya gyara na farko shi ke gyara na ƙarshe ana canza salo to kuma da koyi zai da malmale kuwa ko da ana ga zai iya yiwa a haka baya duwa ya an yuqala ya rage yanzu a ce fala'allahu yad'uhum zai yana ya yad'u ولا يأخذ أجرة ولكنه ليس على الحق abin da ya rage a ai fala'allahu ya dau yana kira wala ya akuzo ajara bai karɓan komai lakin na hulai sa'adar haƙi sai wace haka yana kira amma ba kan gaskiya yake ba فدفع eh, da الاعتراض أكا تود والناشقين بقوله وهم مهتدون سونا manzanin ba. shiryayyu ne gaskiya suke kira zuwa gare shi li'annahum la yad'una illa lima shahida al-aqlu sahihu bi domin ba sa kira fati lima ya shahadul aqalu da ingantaccen hankali ke yin shaida da kyawunsa wala 'yan hauna ba sa hanawa illa bima ya shahadul aqalu sai abunda hankali ingantaccen hankali ke yin shaida bi kauhihi wato ba sa hanawa sai mummuna ba sa ba da umarni sai kyakkyawa abu da an tabbatar da kyansa da ingancinsa sai ka dogon takawa daga ta ashirin da biyu har zuwa ta ashirin da biyar aya fa kenan saka anna qaubahu lam yaqbalu nushahu shi yana cikin to kenan kai ka ce wa'annan jama'a nashi ba su karɓi nasiha ba bal'adu la'imina lahu komawa suka yi gefe suna sa don me za ka bi su la'imi na zahi alattiba'in rusuli wa ila dini lillahi da keɓe bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu hmm? eh eh Eh, wancan mutumin annabi Musa wannan wanda wanda daga majalisar Fir'auna shi kuma wancan ya bandu eh shi ne mu'minu ala Fir'auna ke eh shi ma na aka dinga fafata da shi ya fadi ya fadi Fir'auna na cewa a a ai yanzu ni ina tsoron ne kada a canza muku aqidan nan taku da kuke zaune ana zaune lafiya kada zai burkuta to in ya bata ba kan bai bata ba hmm? in ya zama halakake to haka kasa kansa za ta kare har kasa ke tafiya wannan mu'minu ali Eh, yasi haka maganan yake kuma har gobe abin da ke gudanawa a zamanin ka kenan duk inda ka ji ana hayya hayya wani ne ya tashi a cikin zuci za a gaske to haka faka anna qaumahu lam yaqbalu nusra magana ba ta yi wa mutanensa daɗi ba bal'adu la'imina sai suka koma suna zargin sa don bai zaka yi imani da su alatti ba in rasul wa ikhlasin dini lillahi da kebe da'a ga Allah wahada fakala wa mali la abudu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un me ma bai hana ne ai da mamaki Ah, me zai hana min la abudu ha a ce ba zan bauta wa Allah zai fata ni wanda ya lice ni ba ba kwa gani ma gare shi zan koma wa ilaihi ola kuma nan can za ku koma ai ba na dama a sabbin Allah ai wamal mani'u mai zai hana min wamal mani'u li min ibadati man huwa al-mustahiq lil ibada yin da'a wa wanda ya cancanta a yi masa da'a li'annahu alladhi fatarani saboda dai shi ya halice ni wa ne wa razaqani wa ilayhi ma'alu jami'il khalqi sannan makoman halittu gaba ɗaya gare shi ne har dole a bi shi fa yujazihim bi a'malihim ya sa kanka musu da ayyukansu fallazi biyadihi al-khalqu war rizqu wanda halittawa ke hannunsa arziki ke hannunsa wal hukumu da hukunci bai da ibadi na hannunsa fi dunya wal akhirati huwa allazi yastahiqu an yu'mar ai shi ya cancanci ai masa da wa yasna alayhi wa yumajjad a girmama shi dona malla yamliku naf'an wala darran wala ata'an wala man'an wala mautan wala hayatan wala nushuran banda wanda la yamliku naf'an bai mallaki amfanarwa ba bai iya haifar da amfani sannan bai iya tare cutuwa bai hana cutuwa baya hana halawa, wala ata'a bai da ikon badawa wala man'a bai da ikon hanawa wala mautan bai hana mutuwa wala hayatan wala nusura hakan ne za a bi shi ba dalili ولهذا قال أأتخذ من دونه آلهة آلهة zan ɗauka ba Allah ba in yuridini rahmanu bidurrin in Allah ya yanke zai min azaba zai min ladabi la tuguni anni shafa'atuhu sa bakin gumakan nan bai amfana min komai shayar li'annahu la ahada yashfa'u inda Allah illa bi idnihi ba wanda zai yi ceto a wurin Allah sai da izininsa fala tuguni shafa'atuhum anni shay'an ceton su bai tare min komai bai amfani da ni komai wala hum yunqiduna su kuma ba su iya tsamo ni e karbo ni min at-turri alladhi aradahu Allah bi wanda Allah ya yanke min inni idan yo ai har inna aikata wannan ai in abattu alihatan idan na bautata wa gumaka haza wasfuha lafi zalalin mobi na zama wata cikin bata bayyana nan bata a azan Allah wa a jaran fajama'a fi hazar kalam ya tattaro a wannan magana bai na nufihim yi musu nasiha gaya masu gaskiya wasu shahadati للرسل دين شيدا ومن ظني بالرسالة والاهتداء والإخبار بتعين عبادة الله دباد لابار وجب كني وألا وحده وذكر الأدلة عليها يكاو هجوجي أكي وأن عبادة غيره باطلة bautatawa wani Allah ba a tattace wa zakarar barahi na alaiha ya kawo dalilai a kanta wal akhbara bi dalali man abadaha ba da labarin batan wanda i bautatawa gumakancan wal ilani bi imanihi jaran ya fito ya bayyana imaninsa a sarari ba nifaka babu kuma tsoro jaharan ma'a haufi shadid min qatlihi tare da yana cikin tsoro mai tsananin kisan su don sun yi barazanan kashe wa'ancan ba ballantana wanda ya zo gaskata su فقال إني آمنت بربكم فاسمعوني ni na yi imani da mahalicinku tabaraka wa ta'ala ku saurare ni da kyau aya daga ashirin da shida har zuwa ashirin da bakwai kuma faƙata laho ƙaunu kuwa mutane suka kashe shi ba ce masa ga irin sigar kisan da aka yi masa ba rufe shi aka yi da duwatsu yanka shi aka yi da wuka a'a menene dami aka jefa shi aka binne an zai kashe shi eh mai nasiha rajulun yas'a فقتله قومه لما سمعوا منه lokacin da suka ji maganganu daga gare shi wa raja'ahum bima raja'ahum bihi kuma shi ya san ra'ayi amma ya riga zuciya ta yi imani ya sallama ai dama Allah faɗi haka don kwance kun yi imani za a bakku haka ba wata jarabawa ai na akwai jarabawa da zuwa sai da Allah ba mu ikonci. kila lahu aka ce masa fil hali udkhulil janna yayi mutuwa me ya dare amma fa ya samu lada mai girma faƙala mukbiran biha bima wasala ilaihi nan yi magana ya faɗi abun da ya same shi min alkaramati a ya ga karramawa aljanna kawai ɗan ka shiga aljanna ya gama komai to a aljanna ma an karrama shi ina da wata martaba da aka ba shi a ciki masu martaba ala tauhidi wanda shine sakayyan tauhidi وإخلاصه وناصحا لقومه da nasihar da yi wa mutanensa ba za a yi munafunci ba kuna kallo ana abin da ake aikata kawai da ke kansa ba ta zo ta taba ci ana dauke wannan ma ya dauke hankali ba wace ce ba aiki na bane ba kuma akwai ne aikin da ba ونسع لقومه بعد وفاته كما نسع له في حياته wannan magana bayan ya mutu ya yi ta kuma Allah ya ɗauko nasihar yi iso da ita wa jama'ansa mu ma gashi mun ji ya laita qaumana ya laita qaumi lamu ina ma mutane na sun sani bima ghafara li rabbi ina ma mu nan mun san irin gafarar da aka yi masa har yanzu mun gina masa gafarar mai imani ya yi imani amma magana labari ba kaman wanda ya gani ba wanda ya leƙa ya ga yadda aka mutsutsuka shi ya ga irin yadda aka maishe shi aka kai shi aljanna da gane ce ni ba mutsutsuka ne ni ma ina san inda wancan ɗin ta ni ma ina san ta wurin me tsakaninka ah. da shi ka fara kan gaskiyar ko da abin da zai same ka ya same ka ka tsaya ah, kan gaskiyar ai bi ayi shay'in gafara li da wani abu ne aka yi min gafara fa azala anni wa al uqubati an kawar min nau'unan duk wani uquba waja'alani min al muqrabin bi anwa'il masubati da sauran kayan sakamako wal masarrati da abin da ke faranta rai ba shi kaɗai ba ba sha kaɗai ba sakayya mai aka bashi mai aka bashi mai aka bashi tabbatai akwai aljanna masarrati abubuwan da ke faranta rai wanne ne wanne ne kare wannan kuma sai dai in an gani dan adam bai iya suranta kayan farin cikin lahira fiha ma la ayyura ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر saboda kala aljanna dai sai da yanka shiga amma dai ga misalai ga misalai ai law wasala eh, ilmu zalika ila qulubihim da ilimin wannan ya kawo zukatansu lam yuqimu ala shirkihim da ba za su ci gaba da bin waccan shirkan tasu ba aya 28 قال الله في عقوبة قومه Allah ya yi magana ukuban yadda aka yi mutanen su saba. wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundi wa ma anzalna min jundi ba mu saukar da wata randuna ba ala qaumihi min ba'di bayan wancan wanda aka shi ka san yanzu za a je a yi ta barazana a kafa masu labarai mun tana da makamai mun tana da wane ne mun yi wane ne mun haɗa kotunan iskoki mun hana wane ne mun haɗa wane ne bishiyoyin wurin ma mun sarrafa su sun zama namu waye waye ƙarya sannan kuma a kashin a kashin a kashin babiyan bukata duk ya tattafi a banza ha ba an mansura murtuna awoyi an yi asaran tiriliyoyi amma shi Allah bai kashe kawai ba yanzu da za ka gane da za a tambaya amerika nawa ta kashe kai sojoji da kai gari kaza nawa ta tanada a maido da aje a kawar da musulunci a yankunan su gaba daya na ta kashe ta kuma kashe da a yanzu kuɗin da ta ware za ta zo sai an yi kace-kace da addinin yin wani ɓangare nawa ta kashe da za ka tambaye ta sai dai tiriliyoyi Ta mashi ko Allah ba wata runduna da aka sha walan turowa ba wata runduna bullet bullet ɗaya a ce miliyan gaba bulat ɗaya to ana da dubu ko dubban ne amma shi ko Allah ba wata wala to duk duniyar bulat sa ne ta gaskiya kai muna da bukatar mai imani mu saki jiki mu bauta wa Allah ba komai mu yi mu yi amfani da abin da ke mu kawai yawa da ce mu shi da rabon aka mana makamai aka amana Fama adalna ala kami min ba'di min jundi Min sama Kandana ashe Allah da kashe kuri Runduna ta kaza, adebo kaza, makamai kiri kaza, adebo kaza A tabi jahannama makamai kaza, adebo, aje ina adebo A dakko mutane kaza, a dakko kaza ba kaza, adebo masu Ba, ba, wata runduna da aka turo mahatasina a an kallafa fi uqubatihi ai ba mu bukatu wahala ba wajen yi masa uquba fananzila a ainihin mu musaukar da runduna minas sama'i da itilafi yanzu ba ku gani ban da za mu saukarwa da wake runduna ai an kashe kuɗi wajen ɓangaren da ce ko to yanzu wajen ɓangaren faran mota kawai na aka kashe haƙo ko wata mota sunan ta haƙo cewa alhaƙo sai don da za ka tambaya ce maka shinkafa an dafa buhu kaza wake an dafa kaza wane ne an dafa kaza malam a girki ɗaya za ka je an tafiyar da kusan dubu ɗari to in ce uku banda wanda suka zuba ba san masan zuba ba don da duk wanda aka ce girki za a zace ba komai kawai a san dala ne ma ga wata kula na hada da tawa ni ma kullum in za ku je ku kai bayan bayan wanda aka ku biyo ta gida na dauke wata kula a hada kuɗin da aka ce ruwa wannan ruwa sun muna shan ruwa ya fi na dubu ɗari hmm? ruwan sha kaɗai wanda aka sani banda wanda zai zo da yan nashi zube a ciki wanda wanda zai koya nashi a mota masu sanyi ne dinga ba wanda ya zo banda wanda zai yi kaza banda wanda a haka wata rana zai ta kai mu bari tafi lafi mu tafi ruwa mana ruwan gaba ki da babu an shanye dubu kaza an muka za muka yi lissafi muka ce to wallahi mun fuskanci dai lorin wato dai za mu je amma shara kar mu je mu ba da kuɗin rabin kuɗin sai mu ga za ta shara rabin kuɗin rabin kuɗin abincin da muka kididdiga magana ta shara ta kai ko ya ku a ba da kuɗin shi kuma ake bai tsintuwa dole sai mun je ko da ba mu yi wa tsintan ba kwanda mu tsinta da kanmu mu je wannan dole mu tsince kayan mu ko ba riba muke kallo ba ko da riba ko ba riba ja to kayan masallaci ko banza a koya na koyawa ne noman to maka duba zuwa noma wannan kwazo amfani mota ko in ta motsa to dubu ɗari ta motsa duk sau in ta jinta da zage to da a koma ce eh, na san yare ga kudin mai in ta yi sa'u goma ta dubu dari goma ya tafi ina miliyan to in ma an yi haka da ta yi sa'u goma ta dubu dari guda goma sun tafi gina to kaga an da wadda ce kai to ka duba waki wakin mu na Allah ya bi inda muke shan wala shi ko Allah ya tashi da ka ga horon don na bai da bukata azaba na ga Allah nasara na wurin Allah wa man nasaru illa bin kawai babu hanya ko mu bi Allah na akariyo karyo doka a yi ɗa'awa dokokin musulunci sau da ƙafa ya yi ma daɗi ko bai ma daɗi ba ya dace da ƙabilarka ko bai dace da ƙabilarka ba ba ruwan maganar Allah da ƙabilarka kawai mai Allah yake ce ai kaza ya ce to yi shi bari ba ke kallo ba aljanna muke ne ba za a biya mu ba duka wannan duk wanda ya ba da ruwa yanzu a can ina na yi nasarar za a kai masa wasu tankuna a gidan aljanna kafin fiye wata guda ɗaya guda nan na sha biyu na suke ku kai ta yanzu a baka eh, fiye wata eh, miliyan ɗaya na zaka ruwan isa a zai ka tafe su lahira can ne za can ne zama dindindin a kai min su lahira yanzu abun nan ne ka gansu kiri ka dauke ɗaya ka sha ka ce zaura a kai min su lahira a kai min su nan sau da kana su ko aikin Allah babu runduna babu tan ba gai ba propaganda ba gayyatar makota ba a je a je a samu labarai a bata a kirkira labarin kirya su tsoho ya zama ya yanka karya kuma suna ja goyi bayan karya na ce ai tun da ya bari haka yake wa ma kunna munzilina kuma ba kasance za mu saukar ba to guda nawa ne da za a sauka musu da rundunar Halli adamil haja ba mu da bukata ila zalika Allahul ganiyu wa antumul fuqara sai Allah ka ba mu imani idan aka bi Allah dukkan wa'annan abubuwa malam za su zama labari ne amma fara son abi shi sosai ba maganan wayo ba maganan kallon banza ba maganan ganin kyashi ba maganar dabarbarun dabaruna hada ila dalika wa azamati iqtidarillahi ta'ala da girman ikon Allah wa shiddati za'fi bani adam da tsananin raunin yan adam wa annahum adana shay'in su ne koma baya a komai saunin Allah dan adam me shi yanzu kana tsaye karshen ta kana zaune ina ga littafin ba sai da rufe maka shi da ya faru ke haka ne kaga yanzu yanzu kana mutuwa kai bakar maka wani a ce ina mutuwa yanzu ba abin da za a kalla sai rana za a iya zuwa a dawo ni dai da za ku taimaka yanzu ina na mutu kar kuma yi rana ta bane ba wasu mutane da za su ban ma da bukatar ku nan kun isa ku je ku haka ramin ku ko sa albarkawin ku ciki shaf samu zanen ku kuna da alwala wanka ko shaf sha ku je ku yi ba wani abinci na bada wanda na ni cewa sai na yi gudawa na yi amai na yi wayo ko a ciki shaf sha ku wanke kawai mata a yi sahu allahu akawar mata ku yi gida ku je ku yi wa iya jan ku abu abincin buɗe baki yan yara yara ka ku je ko ina ba abun hawa manya-manya kuje ko ku bunne algar kawinku maza a da da niyyar kiyamul layli yau ai tarawihin da kila ba taba yin sa ya eh, goma da ta hangon goma za a ba zo tarawihi to a zo a dora a yi dora a wuce ta hajjibi a zubahi aya wannan an gama taziya ba wani magana wani wanda zo taziya an gazo gazo na gulma ta kawo ka ko ana na ko ina da ko ina gudu na tsaye muku taziya ku yi taziya ku wata ko yi kiyamun lailin ko din da ko yi kiyamun lailin ko gama ku ce Allah ki san albarkawai abin da ke nema ke ba na neman yan garkar su taro wani neman yan kano su taro yan kano ku zauna kanan ku can ku je ku zama ko kuma yan kaduna ku yi fama da kayan ku ko taimaka na kan maka akwai lufafa lufa kuma saboda haka nan wannan haka hmm? ai ba za su zo ba ba an gaya musu ba ba su zo su zo sai mugume a su kai wa kakka su ma ba za su zo ba du'a'i yi a nan su ma su yi a can ta kai maka sani ba ma ba alaji albishirinka duk sun ƙare wanda za ka ci kare da su ba ko da duk sun ni ka ɗaya rage ne ba sai dai ku allah ya a sa'a duk wani ya mutu eh, yara ne za ka kuci-kuci su ma kuma an gaya musu sai kun ga ko zauna ko abin da zai muku amfani du'a inda da za ku yi ko tsaya ku gina garin ku ko tsaya ku gina addinin ku ko tsaya ku yi abin da nunki abin da annabi ya sa ku yi abin da Allah ya dora maku shi ma can ya tafi ya mutu akai kuma ku tashi ku mutu akan abin da ya mutu akan وعظمته اقتدار آه، الله عليه لعدم الحاجة إلى ذلك وعدمة اقتدار الله تعالى دجر من إيكم الله وشدة ضعف بني آدم وأنهم عدنا شيء يصيبهم كان من أبو ذي من عذاب الله يكفيهم wato على ta rabi yau ka أدب إن ذكي in وتقفر ka duba kafin a kera marin ɗaya zai ce naira nawa ba a kirga shi da naira idan dala ko ta da kaddarawa dala da naira nawa muna son ya zama sayo marin a kinkina mu sayo nama mu sake a lagos da <laughs> ku ce to lafiya kuwa ba zai sayo hmm? eh na Najeriya ba yau eh, eh, eh gaskiya mu da muke da Allah wallahi muna da so tabbas Allah muna da so tunda muna da Allah mariyoyi manya manya wanda za mu dagula ruwan duk inda ka duba ka tada la ilaha illallah muhammadur rasulullah inda dukkanin faro da yan jiragenka da yan kosocinka kai da kuma kwamotsanka da yan wuƙaƙenka daga kalmar la'ila ila ce koma baya in ka sake takawa daga nan za ka tafi lahira goma su rufe ido su tsallako a rasa inda suka tafi sun tafi yadda kuma gobe kiyama a haɗu take za a nitsar da su da musulunci aiki na gaban mu mu hoti ne dole mu nuna muku hanya ko tashi ku tsaye ba mu yi komai ba addinin musulunci na bin mu bashi ba mu biya ba annabi muhammadu na bin mu bashi ba mu bi masa abin da ya dace ba mun yi wa addinin musulunci duk wasa kan nan kwashi kuma duk dan sai an tambaye mu gobe kiyama a lahira shi Allah ya san abin da za mu iya yi ba mu yi ba aya ta ashirin da tara in kana ba abun da fa akai ba in ma da wani abu ne da ya kasance ma kana uqubatuhum illa sayhatan wahidatan tsawa ɗaya akai musu tazzali ɗaya yanzu ko irin wancan wanda ya faru a turkiyan ko da menene ai ba ne da kai walƙiya guda ka kawai sai ga gidaje daga sama suna yau ka samu kaman kwalaye har gobe in kalli abin da ce iko Allah suna ce masa su sugura ce kai kiyama dai tana zo amma ba kiyama ce ba wannan kawai rusowa suka ka narkewa kamar kwalaye arwa ba abun da ya fa illa saiha ai sautan wahidan takallama bihi ba'd mala'ikatillahi wani daga cikin mala'ikun Allah da wanda yi magana baka da bukatan ka ce wani ne ba da riga Allah ya ce ai kuma Allah ya bada labari ai kuma an sa mala'ika ne yayi kenan kawai abin da zai zama wajibi a gare ka kaji tsoron Allah ka gyara wannan karatun ya zame ma zai ka tashi ka jajirce akan maganar addini din ka yi abin da kake iya wa kafin mutuwa ta zo ka samu aljanna sai eh, tun da ba ne aljanna tana nan makalai kamar ya cika a tsakanin fiƙoƙin zaki an za mu je mu sakato ta fa'iza hum khamidun sai gashi sun yi shiru khamadan sun yi sun yi sanyi باردون كلم تقل بالأمس أي قد تقطعت قلوبهم زكاتهم سنجنكي tunda zuciya tana nan tana reto a ciki ai gada gada ta yi nan ta yi nan ta tana tsinkiya shi kenan inda ta tsinke nan nan za ka faɗi ta hannun da ta inda ka fi na ita nan za ka je ka shara kuma sai gobe kolobo. ainihin fi ajwa ajwafihim a cikinsu wanza'aju litilka sayha suka firgita saboda wannan tsawon fa asbahu khamidin suka waye gari rubus kama an yi ruwa an ɗauke la sauta wala harakata wala hayata ba'da zalika al-utuwi wal istiqbal ومقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام القبيح وتجبرهم تأكوى جريباب باب صوتي دون كراكينا da kirari da cika da wani ɗin babu la hauta wala haraka sai gangan jikunkuna ka annaha ajazu nakhali wala hayata ba da zalikal utuwi bayan wannan girman kai kaji mutum ina yi idan sama da ƙasa za ta haɗu fifa ba zai yanta ba ce a a sama da ƙasa ko motsi ba za su ba kuma za ka yadda ban maganar sama da ƙasa akwai wanda zai sa ka yadda tun kafin aje magana sama da ƙasa wasa ne wani ce in kai mala'ika ne ce a ya hankali hankali ba mala'ika ne ba amma zai sarrafa ka wal istikbari da girman kai wa muqabalati ashrafil khalqi da taran mafi darajar halitta bi dalikal kalamil qabih wa tajabburihim da girman kansu alaihi aya ta 30 قال الله قال الله متوجئا لعباده الله يا مغنى كما أتي مكينا جن هوشي أبن يا باش تكيسي الله يا مغنى أنا تكيسي mutane wai ke dangane me yasa nake wai ba za a gaya ma magana ka bi ba Kamar kana da kamar kana da kai masa magana kai masa kan magana bai fa wuce kamar zo tsake shi ba amma ka je sai ga duk abin da ka fashi kawai ɗaya bai ba kai wannan magana da daban haushi ce sai dai wanda Allah ya jarabce shi ne ya taba ji shi ne ya san magana amma wanda baka samu irin wannan jarabawa ba to muna roƙon Allah ka ije ba mu da muka shiga irin wannan jarabawa to Allah ka fitar da mu amin a nuna mana kurakuranmu da muka yi muka shiga ciki yaro ya zai zauna wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ai yanzu na gane na tsoro na ainihin yanzu kaza kaza ainihin yanzu kaza yana tashi sai ka ga maganan da ya faɗi ta nan wurin wanda kuka bai cika ta wani to kuma sai ka sake dare shi ha sai dare ta tafiya ka sai za ka ga mutum na ja in ja da ɗan shi zuwa ido ba naka ba ne ba kakka je ka ƙara ta ƙoruwa duk da dai akwai masu ƙara ta ƙoruwa a a kira wai za a yi wa ɗanka nasiha sai a kira shi a zage shi to kai za ka ga kai ba ka san baban ku na da fushi ba shi ne za ka je ka daka ta shi kenan kai mai hankali baban ku bai da hankali su faɗa an ka ji irin nasihan da ake wa ‘ya'yanka ta kai ce zai ishe ka. Cikin wannan ai da ya fi. gaban da kayana ni nima da banfi nima da banfi gaban da banfi shi ba da nazir har na gaya ma kaji ya kamata an ajiya guna su an ci gaba da shan sa hmm? ban ji ba mutawajjan mutawajjan ya shi ne bugun garshe mutawajjan mana ina mai takaici ina mai takaici shi ne nake nuna muku na takaici yadda ni zan fasara ni ba zan iya fasara kalmar takaicin ne ba to menene takaici shi ne kai wa ɗan gaba da kai masa faɗa kai masa an an ji maka ga ya aikata nan inda ya aikata ɗin kina ya zama ajalinsa ya shiga ko na ya shiga daga nan ka ce ka gani ba abin da ban gaya maka na ce maka kai na ce maka kashi inda ka karkata din nan ba san ka suke ba ga fa dalilin abin da ka ba ga shi nan ka ki ka bi su ga alin da ka koma don ka tashi ka tafi ka bani je ka ga Allah zai da kai to amma Allah kan sa da yadda abin da yake ce da Allah ya magana yana mutawajjiya ya hasaratan alal ibadi hada damuwa akan bayi haka so bayi suke bayi ba sa jin magana ga haɗari ga haɗari kada ku yi ga alheri ga alheri ku aikata hadainahun najadaini ma ya atihim min rasulin ba wani manzo da zai zo musu illa kanu bihi yastasi'u sai sun dinga masa izgilanci ai ma a azama shaka'ahum ya girman rashin rabansu wa aqwala ana aho da dogon wahalarsu wa ashadda jahalahum haitu kanu bi hadhihi sifa da suka kazance haka alqabiha allati hiya sababu li kulli wanda ta zama dalilin duk wani wahala wa azabin wani kare aya ta talatin da ɗaya har zuwa talatin da biyu alam yarau kam ahalakana qablahu min alqurun wai su ba su gani bane ba ai sun gani da dama muka halaka min alquruni qablahu na al'ummu kafin su al'umma na da dama al'ummu suka rushe annahum ilaihim la yarja'una annahum su dinnan da suka rushe la yarja'una ilai ba za su dawo gare su ba sai dai gobe kiyama abu wa inna kullam وإن كل كود كو الناس لما جميع لدينا مهضرون يعني لما جميع قبع الناس مهضرون لدينا ظهر الأتشمو ظهر قبعهم يقول تعالى ألم يرى هؤلاء إيوة إن دعك مدنا نندس ويبس غني بنيبا ويعتذرون أنه بمن قبلهم من القرون almukaddiba na daga al'umman da suka karyata allati alaka Allah ta'ala wa auqa biha uquba iqabaha ya saukan mata da uqubanta wa anna jami'ahum gaba ɗayan su kada bada wa halaka duk sun kare sun halaka falam yarji ila duniya, wa lam a ilaiha ba mai dawo. wasa ya idullahu aljami'a Allah ne zai dawo da duka halkan jadida waya ba ya tashe su ba da mautihim waya haɗuruna bai na yadaihi ala su halarta gaban Allah liya kuma bainahum bi hukumihi adali alladhi la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasana in kana da alheri mai da'ifa Allah zai nunka ta wa yu'ti min ladunhu ajran azima zai ba da lada mai yawa daga wadansa to sai karatun yau ko wannan da jin da dan da ba

Eh, ai ya ke ne kenan kaga babu babu lokacin da za a zauna ai a ci naman mutane babu ko wani mutum ya zo daga yasa da ake magana ga yasa mu ji alwala mu ji sallah kawai lokaci ya kare الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم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 الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين